kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta tabbatar da wasan wasanta na tsakiya Luka Modric ya samu rauni inda Madrid din ta tabbatar da dan wasan ya fita daga jadolin 'yan wasan da zai fafata wasanni guda uku da Madrid din daga ciki har da wasan da za su fafata na zakasar zakarin nahiyar Turai a tsakiyar mako inda Madrid din ta tabbatar da dan wasan zai dawo fafata wasan kungiyar kwallon kafa ne a wasan da za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wato El Clasico. Dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Everton Anthony Gordon ya bayyana ko kusa fa a alakanta shi da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea inda ya bayyane na jin daɗin kasancewarsa karkashin jagorancin mai horarwa Frank Lampard dan wasan ya tabbatar da ba zai ba kungiyar kwallon kafan a yanzu ba amma zai ba kungiyar ba yanzu bane ba rahotannin kuma da ake ta alakanta shi da kungiyar kwallon ta Chelsea gaskiya ne kungiyar kwallon kafa Chelsea ta buƙaci ya zo kungiyar sai dai dan wasan ya tabbatar da shi fa yana son ya ci gaba da kasancewa da Everton din Liverpool ta shiga zuwarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta AC Milan na tsakiya Ismaila Vanasa. Liverpool dai na yunkurin daukan dan wasan ne idan sa ya kare a ƙarshen shekarar 2023. Sai dai ana ganin abu ne mawuyaci kungiyar ta Milan din ta bar wannan dan wasa ya bar kungiyar ba tare da ta rattaba sabon tantaragi da dan wasan ba. Dan wasan dai kungiyar ta milan tana kokarin kara kwan wasan kwantaragi kafin liverpool ta mata shiga wuri a kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta tabbatar da dan ta na tsakiya angolo kante ya warware daga raunin da ya samu inda chelsea ta tabbatar da dan wasan ya samu lafiya 100 bisa 100 dan wasan dai ya shafa makonni uku yana jinya kungiyar kwallon kafan ta chelsea sai dai chelsea ta tabbatar da samun lafiyar wannan dan wasa na nata na tsakiya inda chelsea ta bayyana dan wasan yana da cikin 'yan wasannin da za su fafata wasansa na firimiya da crystal palace Kaftin ɗin Manchester United Harry Maguire ya bayyana abin da mahukuntan suke yi masa ba a kyauta masa musamman magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da sauran masu magoya baya na duniya inda an wasan ya bayyana kuskuren da yake yi wani sa'in bai kai a dinga yin maganganu da shi da yawa kamar haka ba inda dan wasan ya bayyana nan gaba zai dawo ya ci gaba da fafata wasa kamar yadda ya sabawa a kungiyar kwallon kafa ta Leicester City da kuma sanda kungiyar ta Manchester United ta siye shi daga Leicester City a kakasa ta farko inda Maguire ya bayyana abinda ake masa baya jin daɗin shi kwata-kwata inda iyalinsa ma take kiransa take faɗa masa game da abin da yake faru. karshen shekarar 2023 kwantiragin dan wasa Diago Dalot zai kare da Manchester United barcelona har ma da kungiyar kwallon kafa ta juventus su ne suke zawarcin wannan dan wasa inda barcelona take son ta dauki wannan dan wasa a ƙarshen shekara a mataki na kyauta wato free agent sai dai ana ganin abu ne mawuyaci manchester united ta bar wannan dan wasa ya bar kungiyar kwallon kafan ba tare da ta sabunta sa da kungiyar kwallon kafan ta ba dan wasan dai yana ci gaba da haskaka a kungiyar kwallon kafa ta manchester united har ma da kasarsa ta kasar portugal inda kungiyar kwallon kafa ta barcelona take son ta dauki dan wasan a shekara Dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Olympic Lyon tsoho na baya Joseph Dina ya tabbatar da koma kungiyar kwallon kafa ta sharja da ke kasar Dubai. Dan wasan dai kungiyar kwallon kafan ta sharja ta tabbatar da sa bayan sa da ya kare da kungiyar kwallon kafa ta Olympic Lyon. Dan wasan dai yana son kungiyar kwallon kafa ta kasar Belgium ta tafi da shi gasar cin kofin duniya ne shi yasa ya lalabi kungiyar da zai fafata wasa koda na shekara guda ne daga bisani dan wasan ya dawo kungiyar kwallon kafa da take fafatawa a nahiyar turai bayan dan wasa dinaya kungiyar kwallon kafa ta sharja ta dauki dan wasa maryland fijanic har ma da dan wasa kungiyar kwallon kafa ta roma fabrizio romano ya bayyana dan wasa messi zai yanke masa kafin a tafi gasar cin kofin duniya zai ci gaba da kasancewa da kungiyar kwallon kafa ta Paris saint ko kuma zai dawo kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ko kuma dan wasan zai ci gaba da kasancewa ne da wata sabuwar kungiyar kwallon kafa a nan gaba inda romano ya tabbatar da messi zai yanke wannan hukunci ne kafin a tafi gasar cin kofin duniya a kasar qatar da take tinkaran mu a watan november zuwa watan nusamba da za a fafata messi zai tabbatar da kungiyar dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund Jude Bellingham ya zama ɗaya daga cikin 'yan wasannin da kullum ake ta maganar su game da sauya shekarsa inda kungiyoyin ƙwallon kafa manya-manya daga nahiyar turai suke ta zuwarcin wannan dan wasa real madrid kungiyar kwallon kafa ta manchester united chelsea har ma da liverpool manchester city duk su ne suke zuwarcin wannan ɗan wasa na asalin ƙasar ingila sai dai ana ganin ɗan wasan ya fi karkata da kungiyar kwallon kafa ta real madrid fiye da sauran kungiyoyin da suke nahiyar turai sai dai kungiyar kwallon kafa ta liverpool tana son ta hada cinikin wannan ɗan wasa da ɗan wasa na kaita a inda ake ganin kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ka iya amincewa da tayin na Liverpool sai dai dan wasan ne ba lallai ya amince sauya sheka zuwa Liverpool din ba. a yarjejeniyar sai da dan wasa Tammy Abraham ma kungiyar kwallon kafa ta AS Roma a shekarar 2020 akwai yarjejeniya idan dan wasan ya yi kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za ta iya dawo da shi filin wasa na Stamford Bridge ana ganin yadda kungiyar kwallon kafan ta chelsea ta shiga matakin na rashin 'yan wasanni na gaba za ta iya komawa kungiyar ta as roma akan daukan dan wasan sai dai ana ganin dan wasan ba lallai ne ya amince dawo kungiyar ta chelsea ba inda dan wasan yake son ya ci gaba da kasancewa da AS Roma na tsawon lokaci. Shugaban kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich Karl ne ga ya bayyana lokaci dan wasa Sadio mani yake yake jira domin ya ci gaba da fafata wasa 100 bisa 100 a kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich. dan wasa sadio mani dai ya tafi wasanni guda bakwai ba tare da ya samu nasarar zara kwallo ko kuma ya taimaka a samu nasarar zarawa ba sai dai ramanega ya bayyana bai kamata a yanke wa dan wasan hukunci ba inda ya saba fafata wasa a kungiyar kwallon kafa ta liverpool a kungiyar kwallon kafa ta bayern munich ba haka wasan nasu yake ba inda ya bayyana dan wasan yana bukatar lokaci kafin ya ci gaba da fafata wasa 100 chelsea ta bude tattaunawa da dan wasanta na tsakiya jojinho domin ta kara masa kwantar ragi. kungiyar kwallon kafa chelsea dai ta bude tattaunawa da wannan dan wasa domin ta rattaba sabon kwantaragi da kungiyar kwallon kafan kwantaragin sa dai zai kare a ƙarshen shekarar 2023 inda barcelona ita ce kan gaba wajen zuwarcin wannan dan wasa inda barcelona take ganin dan wasan zai iya maye mata gurbin dan wasan ta na tsakiya da zai ba kungiyar a ƙarshen shekara sergio biscuit sai dai chelsea ta bayyana dan wasan yana da mahimmanci a kungiyar kuma za ta yi mai yiwuwa wajen shawo hankalin dan wasan ya ci gaba da kasancewa da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea amma dan wasan ba lallai ne ya amince ci gaba da kasancewa da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ba inda Barcelona ta miko masa ta da dan wasan yake bukata a kungiyar kwallon kafa likitan da yayi wa dan wasa Ronald Araujo na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona aiki ya tabbatar da dan wasan ka iya samun lafiya kafin a fara fafata gasar cin kofin duniya a kasar Qatar inda likitan ya bayyana dan wasan ba shi da irin kan jiki da ake faɗi ya tabbatar da dan wasan ka iya samun lafiya kafin a tafi gasar kofin duniya sai dai an tambaye shi dan wasan ka iya fafata gasar kofin duniya inda ya bayyana lokaci ne zai tabbatar da wannan amma ya tabbatar da yana da yaƙinin dan wasan zai iya samun lafiya kafin a tafi gasar kofin duniya ya ci gaba da fafatawa da ƙasar wannan labari ba karamin daɗi wa magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta barcelona ba a karo na farko bayan tsawon shekaru goma sha biyu a ƙasar sifaniya karim benzema ya lashe gasar ficici na wanda ya fi kowa samun nasarar zaro kwallo a gasar la liga a jiya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid ta tabbatar da an karrama wannan ɗan wasa nata na gaba da gasar ficici wanda kan gaba wajen lashe wannan gasa shine Lionel Messi da dan wasa Cristiano Ronaldo sai dai ajiya karim benzema ya samu nasarar zilashi wannan gasar ta ficici inda ake sa rai magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta real madrid suke sa rai dan wasan sora gasar balan du'u inda a duk 'yan wasannin da suka fafata wasa a kakar da ta gabata babu dan wasan da ya cancanci ya lashe sama da wannan nan. Christian Pulisic yana lalibar sabuwar kungiya da zai fafata wasa inda Pulisic din yake son kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta bashi dama ya bar kungiyar domin ya samu kungiyar da zai bringa fafata wasa mako bayan mako sai dai Juventus ta turo ta yin daukan wannan dan wasa ko da a mataki na aro ne ana ganin dan wasan ka iya amincewa da ta yin da kungiyar kwallon kafan ta Juventus ta yi masa dan wasan dai baya samun dama tun tsohon mai horar da kungiyar ta Chelsea yana nan Thomas Tuchel amma dai ba a san mai horar da kungiyar kwallon kafa ta sabon mai horar da chelsea ba graham fota zai yi aiki da shi ko kuwa kungiyar kwallon kafa ta inter milan ta tabbatar da dan wasanta na gavara minan lukaku ya warware daga raunin da ya samu inda kungiyar kwallon kafan ta inter ta tabbatar da dan wasan zai fafata wasan da zai da za su fafata a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai a tsakiyar mako da kungiyar barcelona dan wasan dai ya samu rauni ne tsawon mako hudu yana jinya a kungiyar kwallon kafan sai dai kungiyar kwallon kafan ta inta ta tabbatar da dawowar lafiyar dan wasan ya samu lafiya 100 bisa 100 ana son dan wasan ne ya ci gaba da murmurewa kana ya dawo ya ci gaba da fafata wasa a kungiyar kwallon kafan ta inta milan 100 alexandra novel mai tsaron raga kungiyar kwallon kafa ta bayan munich ne inda ya sauya sheka zuwa kungiyar kwallon kafa ta manako a mataki na aro daga bayan din an tambaye shi game da komawa kungiyar kwallon kafa ta bayan munich sai dan wasan ya bayyana idan dai mai tsaron raga manuel newa yana kama raga a kungiyar kwallon kafan to babu ta yadda za a yi ka hada shi da kungiyar kwallon kafan ta bayan munich kuma dan wasan ya bayyana yana son ya samu lokaci ya dinga fafata wasa mako bayan mako sai dai dan wasan ya tabbatar da idan dai newa ya bar kungiyar kwallon kafan to zai koma ya ci gaba da fafata sa a kungiyar kwallon kafan ta bayan munich shine babban muradinsa wata ran ya fara kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta tabbatar da dan wasan ta na tsakiya smith ya samu rauni inda dan wasan aka yi masa aiki kungiyar ta arsenal ta tabbatar da dan wasan zai shafe watanni uku yana jinya a kungiyar kwallon kafan ana ganin dan wasan dai tun bayan zuwan dan wasa martin odegaard dan wasan ya rasa gurbin sa kungiyar kwallon kafa ta arsenal da kuma sauye-sauye da mai horar da kungiyar kwallon kafan ta arsenal ya yi na soya wasu 'yan wasannin zuwa wani gwiwi sai dai kungiyar ta arsenal ta tabbatar da ronin